<laughs> ban san daga ina ya fito ba dan uwana ban san me dalili ba ban san me hujjan su ba ban san me suke so su samu ba yanda mutum zai dauki karya kawai buga ya ce ya mutu wani ya rasu mutum bai tabbatar ba ai kaga ba daidai ba ne ya kamata kafin mutum ya faɗi abu ya tabbatar amma yin ba haka ba zai samu ya sa mutane cikin damuwa tun sha ɗaya da rabi mhm. waya na ke bugawa ha yanzu lokacin da aka kira ka da farko aka ce maka ga abin da yake faruwa ana ta yada labarin cewa ka rasu ya kaji a ranka mamaki na je wallahi mamaki na je kuma wani babban mutum ne hmm. babban mutum ne kwarai da gaske sai na ga wayansa a wannan lokacin da ya kira sai to yalla bai ina da contact ɗinsa sai yalla bai kuma at this time wannan lafiya kuwa sai na ɗauka ranka ya lafiya ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi na ce ranka da mai faru ya ce yanzu nan na gani an yi postin wai ka yi accident ka rasu na ce a ba ni ba ne wallahi alhamdulillahi gani na yanzu haka ba ina gida mm-hmm. ina tare da iyali ba matsala so mamaki na sha wallahi ba wani abu kawai mamaki na sha ya aka yi wannan wa fesa wannan labarin me dalili. Hmm. Wasu za su yi mamakin yadda ba a ji ɗuriyar ka ba tsawon lokaci tun bayan da kai ritaya daga aiki. Hmm. Eh, kwatsam kuma sai aka ji wannan abu ya faru. Kamar me kake ganin ya haifar da haka? Allahu alam. Eh, abun da ya sa ba a ji ɗuriya ta ba saboda na yi ritaya ba na yi. Hmm. Ko da yake dai ina special advisor na gwamnanmu amma gwamnan gombe shawara gwamnan gombe mai ba eh, harkokin tsaro to a ƙarshe cp menene saƙonka ga masoyanka waɗanda yanzu hankalinsu ya tashi akan wannan labari na kanzon kurege da ake taɓa man yaɗawa mm, to um, <laughs> Malam Imam Sale ina tabbatar maka da cewa na ji daɗi ƙwararre da gaske yadda mutane suka damu, suka firgita, suka yi bakin ciki da sauransu na abun da suka ji kamar na ga ta'aziyya ta tumba mutu kenan ina kira ga masoya na Allah ya kara mana zumunci Allah ya kara mana son juna kuma ci gaba da addu'a Allah ya kare mu daga dukkan abun ki